Bismillahir Rahmanir Rahim. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Har yanzu muna cikin littafin da sauran kallo wanda Zainab zan fasaha ta wallafa. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne a inda muka ce Hajiya Firdausi ta kirawo mai aikinta Asabe inda take tambayar ta ko an kawai mai tsadanta abinci? Nan take faɗa mata cewar eh an kai masa tun ɗazu don ya ce yau ba zai sako ƙasa ba a ɗakinsa zai zauna. Hajiya Firdausu ta yi shiru ta ce, tabbas an ɓata masa rai, don sai an ɓato masa rai ne yake irin wannan abin. Na faɗa masa ya daina shiga cikin talakawa, amma ya ƙi, don babu mamaki su ne suka ja masa wannan ƙuncin da yake ciki a yanzu. Ta ce, amma za ta bari zuwa jimawa za ta je ta ji ko menene yake damunsa. Har za ta hau sama sai kuma ta juyo ta ce ta kwaso mata waɗannan kayan da ke gurin, domin akwai ɓeraye a wurin. don kar a ɗaukan mata wasu kayan a rasa. Bayan ta shige ɗakinta ne Asabe mai aiki ta dawo take ce wa Hindu ki yi haƙuri don Allah kin san halinta mu ma nan haƙuri muke yi da ita. A nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Wani murmushin takaici Hindu ta yi ta ce mama Asabe babu komai ai abin ba baƙona ba ne bare na damu. Ki je ki ci gaba da aikinku kada ki yi laifi. Har ta wuce ta ce mama Asabe ina ne ɗakin dokto ne don pad ɗin nasa ya yi yawa a sama. Asabe ta ce haka ne amma ga shi can ɗaki na tsakiya. Yawa mama Asabe na gode ina son ganin sa ne daman za mu yi magana ba zan iya zaman jiransa har ya fito ba ina da uzuri ne ma. Asabe ta ce gaskiya kam gara ki je don bana sa ran zai fito yanzu. Asabe ta wuce kicin ita kuma ta hau benen gabanta na faɗuwa ta buɗe ɗakin ta shiga sai dai kuma ga mamakinta baya ɗakin nasa. kuma ga kwanon abinci nan ga alama an yi amfani da su. Tana tsaye a bakin ƙofar, ita ba ta shiga ba kuma ita ba ta fita ba. Ɗakin banda ƙamshin jikinsa babu abin da take ji. Sakin ƙofar ta yi ta ƙarasa shiga cikin ɗakin. Aiko ƙofar ta shiga lock ba tare da ta sani ba. Bin ɗakin take da kallo wanda tsarinsa na rashin hayaniya ba ƙaramin burge ta yayi ba. Wajen saka kayansa ne sai kuma wani shimfiɗaɗɗen gado a ƙasan sai kuma wani shimfiɗaɗɗen gado sai wani ƙawataccen firij ɗinsa, sai kuma wajen ajiye takalmansa da briefcase ɗinsa da laptop ɗinsa, sai kafet shimfiɗe a tsakiyar ɗakin. Tana shirin kama ɗakin ƙofar ta fita, ta ji an murɗa wata ƙofa an fito. A tsorace ta juya, ganin shi ne ya sa ta sauke ajiyar zuciya, tare da binsa da kallo da fararen idanunta. Ga alama ban ɗaki ne nan, don hannuwansa da lema ya sa tawul ƙarami yana goge hannuwan nasa. Hakan ne ya tabbatar mata da yanzun nan ya gama cin abincin da ta gani. Sai ya yi mamakin ganin ta a ɗakin nasa, sai kuma ya yi da ita. Tamkar bai ganta ba, don ya yanke wa kansa shawarar daina kula yarinyar kwata-kwata. Don gaba-gaba bai san kuma me za ta yi masa ba wanda za ta kunyata shi a cikin jama'a. Amma kuma har yanzu yana jin ciwon abin da ta yi masa. Bai gama tunaninsa ba ya ga ta ƙaraso ta tsuguna. Gami da riƙo kunnuwanta ta ce, Don Allah, Dokto, kai haƙuri, ba da niyya na ba. Don Allah ba na son ka je wajen Zara ne, ba na so ka je wajen Zara ne saboda ba ta da kirki da ɗa'a. Kuma kaga mama ta ce sai na zo na baka haƙuri. Sannan kuma ta gan mu mun koma gida tare, shi ne zai sa ta haƙura. Banza ya mata ya koma ya zauna gefen gadonsa, ya ɗan kishingiɗa tare da lamshe idanunsa. Har gashin idanuwansa suka kwanto su wanda hakan ba ƙaramin kyau Hindu ta ga ya ƙara mata ba. Kazalika sajansa na fuska kwance yake lub abin gwanin ban sha'awa. Wani haushi ne ya kama ta jin bai ce mata komai ba. Hakan ya sa ta kamo hannuwansa ta riƙe cikin nata tana matsa su ta ce, Please doctor, ka tashi mana, ka tashi na ce ka yi haƙuri na daina maka haka. Sai ma ta ga ya ƙwace hannunsa tare da juya mata baya yana ƙoƙarin jawo bedsheet ɗinsa ya rufe jikinsa. Ta yi saurin riƙe masa bedsheet ɗin kuwa tana ci gaba da yi masa magiya da ya tashi su tafi mama ta gansu ko ta haƙura aiko jin ta cika masa kunne dama shi har yanzu kansa bai daina sara masa ba saboda ɓacin ran da ta cusa masa don haka a fusace ya miƙe zaune tare da juyowa ya ba ta wani ƙwaƙƙwaran mari a kumatu tare da tura ta ta faɗa a ƙasa a wajen cikin zafi yake cewa Herrick, ki fita daga ɗakin nan tun kafin na miki rashin mutunci wanda ya doke kalar naki fa Aiko cikin zubar hawaye ta miƙe tare da riƙo hannuwansa tana kuka ta ce, Wai kai baka jin haƙuri ne? Na baka haƙuri ka To Allah sai dai ka yi min duk abin da za ka yi min, amma ba zan bar ka ba sai mun je wajen mamana. Ta yi maganar tare da sake zubo da wasu ƙwallar bayan ta rungume hannuwansa a ƙirjinta. Tare da ɗora kanta a hannuwan nasa tana hawaye. Tausayinta ya ji ya kama shi sosai, nan ya tsaya yana kallonta. Ita kuwa sai ci gaba take da bashi haƙuri, don zuwa yanzu muryarta har ta fara yin ƙasa saboda tsabar kuka. Zan haƙura, amma da sharaɗi in zaki kuma kin yarda. Da sauri ta ce, na yarda doctor, menene abin? Sake kallonta ya yi ido cikin ido, kowannensu gabansa na faɗuwa. Daga ƙarshe ya tsuke fuska ya ce, za min abin da na miki jiya a mota ne kawai, shi kaɗai nake buƙata. Sakin baki ta yi tare da zaro idanu ta ce, Doctor ba fa matarka ba ce ni, kuma babu kyau, ya yi saurin katse ta da cewa, Ke dakata ban ce ki min surutu ba, idan ba za ki iya ba, ki ɓace min da gani. Ya yi maganar cike da ɗaure fuska, sosai jikinta ya mutu murus. shin yaya za ta yi? Ga ƙoshi ga kuma kwanan yunwa, ganin da ta yi yana shirin miƙewa tsaye ya bar mata ɗakin gaba ɗaya, ya sa ta yi saurin dafa kafaɗunsa Zuba wa juna ido suka yi babu wanda ya ce ufan. Da sauri ta limshe idanunta ganin yadda ya mata signal da girarsa guda ɗaya alamun ta fara aikinta. Buɗe idanunta ta sake yi sai ta ga ya mata nuni da kuncinsa na dama. Cikin mutuwar jiki ta kawo laɓanta ta sumbaci wajen. Wani taƙaitaccen murmushi ya yi tare da juyo mata gudan. Zuba wa juna ido suka sake yi babu zato ta ga ya nuna mata bakinsa da yatsansa. Bayan ya sake matsawa kusa da ita sosai ta rintse idanunta don ta kasa aikata komai saboda mutuwar jikin da ya same ta. Babu zato Hinju ta ji yana lasar fuskarta, sai da ya gama lashe kwalliyar fuskar ta tsaf sai ka ce maye kamar yadda ta ambata a jiya. Sannan ya kalle ta cike da murmushi ya ce, Kin fanshi kanki headache, amma jira ni don Allah ina zuwa. Yana faɗin haka ya shige toilet da kallon mamaki ta bishi da tunanin cewa su wai maza ba su da kunya ne? Bai jima ba ta ga ya fito ya ɗan na fuska tare da cewa taso mu je. Binsa ta kamar wacce aka zare wa laka don har yanzu karfin kuzarin jikinta bai gama dawowa ba. A na tsakar gida suka iske Mama Zainab na rubuta rubutunsu na sha da take musu dan addu'o'in kariya. Ganin su da ta tare ya tabbatar mata da hindin ta ba shi haƙurin. Don haka nan Mama Zainab ta ƙara ba shi haƙurin yayi saurin cewa, A'a mama, Allah kuwa babu komai daman shigowa da nayi ɗazun da niyyar in sanar muku ke da baba tafiyar da zan yi Port domin akwai wasu motocin dadi da ya yi odarsa daga can ƙasar da yake daga nan ni kuma zan wa mutanensa magana masu saran motocin sannan na dawo gida na san zan kai kamar sati biyar shi yasa na ɗauki hutu a wurin aikinmu duk da dai da ƙyar suka amince suka bani Mama ta ce Allah sarki yau da gobe ai duk ɗaya ne a wajen Allah. Ba sa son ne su rasa jajirtaccen likita kamar ka. Ɗan murmushi ya ce to mama na tafi don gobe da sassafe zan bi jirgi sannan kuma Yunus zai kawo muku saƙo. Godiya mama ta ta yi masa tare da fatan dawowa lafiya. Har ya juya zai fita sai ya juyo ya kalli Hindu da ke tsaye a bakin ƙofar ɗakinta. Ga mamakinsa hawaye ne ya gani suna bin fuskarta. Bai ƙara tsinkewa ba sai ya ga tana ɗaga masa hannu alamun bye-bye. Sannan ta yi cikin ɗakin nata da sauri tana share ƙwalla. Fita ya yi daga gidan zuciyarsa a cike da tunanin kukan me kuma take yi. Ya san dai ba na tafiyarsa ba ne, balle ya ce ta yi misin ɗinsa ne. Wata zuciyar ta ce kukan daɗi take yi, ƙila na ka tafi ka ba ta filin wajen ta sha rashin mutuncinta da samarinta. sai ya ji bai ji daɗin hakan ba da zuciyar tasa ta ba shi amsa ta samarinta. Sosai zuciyarsa ta shiga tunani a kan Hindu ba tare da ya ankara ba. Hindu kuwa samun kanta ta yi da faɗawa kan katifarta tana sabon kuka a kan tafiyar da ta ji ya ce zai yi. Yanzu ba za ta sake ganinsa ba kenan sai nan da sati biyar? Wayyo Allah! Kalmar da ta faɗa kenan cikin share hawaye. Haka ta wuni har dare kamar mara lafiya. don ko abinci kasa cinsa ta yadda ya dace. Yau kwanaki uku kenan da tafiyar Khalifa, Hindu duk ta koma shiru-shiru ko magana ba ta son Idan mama ta tambaye ta me ke ta sai ta ce mata babu komai, don ita kanta ba ta san menene yake damun nata ba ballantana ta faɗa. Yau ta kama Laraba sun taso daga Islamiyya, sanye suke cikin kayan makaranta ita da sa'a, sun shigo layinsu suna ta faman hira akan littafin sira. Zuwa can Sa'a ta ce, ƙawata, mu je gidanmu, ina so za mu yi wata magana a natse. Hakan kuwa aka yi, bayan sun zauna ne da yake maman Sa'an ba ta nan, ta dubi Hindu ta ce, ƙawata, duk duniyar nan ba ni da ƙawa amintacciya sama da ke, ke ma kuma na san hakan, amma me zai sa ki dinga ɓoye min damuwar ki? Kwanan nan kowa ya ganki ya san kina da damuwa, don har Baba ya wale, sai da ya tambaye ni, ko na san damuwar ki? Na ce masa wallahi ban sani ba. Dan ya tambaye ki amma kika ce masa lafiyar ki kalau. Na roƙe ki ƙawata dan Allah ki daure ki faɗa min damuwarki ko ina da shawarar da zan baki. Fashewa Hindu ta yi da kuka ta kwantar da kanta a ƙafar sa'a ta ce, Ƙawata so bai min adalci ba, bai kai ni inda za a daraja ni ni da iyayena ba. Ki gaya min me yasa zuciyata za ta ce sai shi don Allah, me yasa, me yasa? Dubanta sa'a ta yi a ruɗe, sai haƙuri take ba ta a gami da rarrashinta da ƙyar ta samu ta yi shiru daga kukan da take yi gaya min wane ne wannan da ya ciri tuta a cikin maza har ya karya tattaurar zuciyar ƙawata ya sanya ta kuka kamo hannuwanta sa'a hindi ta yi ta ce son Dokto, son yaya khalil ya yi min mugun zargi kuma wallahi ko da sonsa zai kashe ni ba zan taɓa bari ya san ina sonsa ba muddin ba shi ne ya furta min ba duk da na san hakan ba mai yiwuwa ba ne sa'a. Cikin takaici ta ce, sai dai na sani zan yi dakon son sa a raina har na koma ga mahalicci na sa'a. Mamaki ne ya yi matuƙar kama sa'a sosai na jin abin da ke fita daga bakin Hindu, wanda ta san da ba a bakin Hindun ta ji wannan zance ba, ba za ta taɓa yarda ba. Wallahi ƙawata, so masifa ne. Me zai hana ki faɗa masa hakan, tun da dai, ai shi ɗan uwanki ne. Da sauri Hindu ta ce, har abada wallahi ki ma daina wannan maganar sanin taurin kai irin na Hindu da Sa'a ta yi yasa ta cewa to shikenan ƙawata ubangiji Allah ya sa wa doctor son ki shi ma a ransa fiye da yadda kike masa addu'ar da zan dinga yi miki kenan kullum hakika Hindu ta ji daɗin addu'ar da Sa'a ta yi mata nan Sa'a ta sake cewa kin san kuwa babana ya saka ranar aure na da Husaini dan yayarsa da ke garin Bauchi nan da sati huɗu? da saurayin Hindu ta ce amma shi ne baki gaya min ba. Sa'a ta ce, ai shi ne maganar da na so mu yi da ke lokacin da na ce miki ina cikin matsala, sai kuma ke ma kika shiga taki matsalar. Abin da ya sa na danne tawa matsalar kenan ina ta roƙon Allah, har gashi kuma yanzu na ji sauƙin abin. Dama na sa rai ne da auren Mustapha saurayina, sai gashi ko da na masa maganar ya turo magabatansa sai ya kawo min dalilai, wai shi bai ma tashi yin aure ba. sai ya yi masters ɗinsa nan da shekara biyar kenan. Na fahimci al'amarin nasa kawai yaudara ce, don dama ina zarginsa da son matan banza, shi ya sa na nuna masa babu ni babu shi, don na aure za su yi min. Nan ya kama borin kunya, wai na ci amanar ƙauna, tun da dai ba zan iya jiransa na shekara biyar kawai ba, ki ji fa, nan na bar shi na yi dawowa ta gida, kuma wannan abin jiyajiyan nan kawai ya faru. Tsaki sa'atai ta ce, rabu da shi daman ni bai mun ba wallahi saboda mayan mata ne ko aurensa kika yi ba zai daina halinsa ba ya je ya ɗaura miki ma wata damuwa ki haƙura da Hussein dan yana da nutsuwa sosai Sa'a ta ce ni ma shawarar da na yanke kenan na bin umarnin iyaye na saboda goban ka tai kyau kuma sautari abin da kake so ba alheri bane gare ka sai wanda baka ma sa rai da shi ba sai kika ya zama alherin haka suka yi ta tattauna batun Ko da Hindu ta koma gida ta iske Yunus ya kawo musu buhunan abinci har da firij da naira dubu ɗari biyu. Ya ce saƙo ne daga Khalifa kamar yadda Mama Zainab ta sanar da ita. Hakan kuwa ba ƙaramin famun sansa ya sake jazawa Hindun ba. Har sai da ta kwanta barci sannan ta samu sauƙin lamarin a zuciyarta. A kwana tashi babu wuya a wajen Allah. Tun satin da Khalifa ya ce zai dawo, Hindu take ta faman ɗauki, amma har satin ya wuce shiru babu doctor babu alamunsa. Dole ta haƙura har yau gashi sun shiga satin bikin sa'a. Yau Juma'a ake kamu da kuma ɗaurin aure. ‘Yan mata cike a wajen kowacce ta sha ankwanta na kamu a cikin wani ash color ɗin les da yake wajen kamun a nan cikin unguwar ne suka samu wani ƙaramin hall aka ƙawata wajen sosai wajen cike yake da dangin amarya da ango tare da aminan arziki sai cashewa ake yi kamin isowar amarya da ango. A can kuma gidan su amarya an gama shirya ta an ɗauko masu makeup sun gwangwaje amarya sa'a da kuma hindu ƙawarta. Musamman ma hindu da kyawunta ya fita daban a wajen wanda ma bai sani ba zai ce ita ce amaryar. Don kalar las ɗin ba ƙaramin amsar fatar jikinta ya yi ba. An gyara mata gashin kanta ya kwanta sosai ya yi kyau. Aka yi mata wani haɗaɗɗen ɗaurin ɗankwali ya yi kyau sosai yadda aka ɗan ja shi baya bai ɓoye gashin nata ba sannan aka sa mata wata doguwar sarƙa mai ƙululai har saman ƙirjinta yayin da idanunta suka ƙara wani mugun haske gwanin sha'awar mai kallonta sannan aka shafe labbanta da wani jan baki hakan ba ƙaramin kyau ya ƙara wa zagayayyar fuskar hindi ba har masu kwalliyar suka kasa jurewa suka dinga ɗaukar hotunanta tana dariya fararen haƙoran nan nata reras da su abin kalla. Sai da suka gama kintsawa sannan amarya ta fito waje, nan suka jera da ango. Suka nufi hall ɗin, wasu daga abokan ango da amarya suna take musu baya. Da sauri Hindi ta fito daga gidansu sakamakon manto jakarta da ta yi. ta gansu a cikin majalisarsu da yake hanyar ce wajen kamun. Ga alama shi ma ya ganta, duba da yadda ya wani tsare ta da mahaukatan idanunsa kamar mai mata gargadin da ta koma gida. Ita ko Hindu Ta dage tana tambayar zuciyarta, yaushe Dokto ya dawo bata sani ba, to ko daren jiya ya dawo tunda a gidan su amarya Sa'a ta kwana ba a gidansu ba. Zuciyarta ta bata amsa da cewa, eh tabbas haka ne kuwa, haka ne kam. Gaba ɗaya ta ɗauke kanta daga saitinsu kamar ma bata ta gan ba. abun kuwa ba ƙaramin zafinsa ya ji ba, wato shi yana can babu ranar da ba za ta faɗo masa a rai ba, amma ita da ta gan ko a jikinta bare ma ta yi masa sannu. Ƙwafa ya yi tare da saurin miƙewa tsaye daga saman kujerar da yake. Garin sauri har yana bige ɗan ƙaramin tebul ɗin da ke gabansu mai ɗauke da cups. Suka faɗo ƙasa suka fashe, amma shi sam hankalinsa ya tafi ga inda ta dosa za ta shiga. Hafiz da Yunus da Faruk har haɗa baki suka yi wajen cewa, Lafiya kuwa? Yunus ya sake dubansa ya ce, Me ya ruɗa ka haka, kai saurin tashi ne kamar an mintsine ka, har kana mana ɓarin cups. Sorry friends, ku jira ni ina dawowa yanzu. Abin da ya ce musu kenan ya rufa mata baya cikin wani kalar karfaffen takunsa. Tana gab da shiga hol ɗin da ake kamun kenan ta ji an sa hannuwa an fusgota ta baya. Ganinsa da ta yi ba ƙaramin faɗuwar gaba ya sa ta ji ba, don ba ta taɓa tsammanin zai iya tasowa daga mazaunin nasu ba. Zuba wa juna ido suka yi na tsawon mintuna biyar babu wanda ya ce komai, face kallon junansu da suke ta yi kawai. sosai ya kintse fuskarsa bayan ya zuba hannuwansa duka a cikin aljihunsa sannan ya sake matsowa dab da ita don shi ya ma manta inda suke aiko da sauri ta ɗan ja baya kaɗan ta ce a'a wai me haka ne dokto a waje muke fa al'umma na wucewa sake watso mata wata harara yayi ban da kes don wannan kuma ba shi nake son jin amsa daga gare ki ba tambayar da zan miki shine Me yasa ki fitowa da wannan ɗamammun kayan jikinki? Kowa yana kallon ki. Me yasa kika fi yarda da fidda tsarin surar da Allah ya miki a waje? Kazalika wannan ɗan gyalen da kika saƙala a wuya ya yi zaga-zaga don ban ga amfanin sa shi ba tunda babu abin da ya kare miki a jiki. Haushi ta ji ya cika ta a ranta ta ce, To, ai fa shi kenan, ka dawo, dube shi don Allah yadda ya wani tsare ne da tambayoyi, to ina ruwansa da nima. kamar ya san me ta ce, aiko sai ji ta yi ya ce, Kada fa ke tunanin wani abu, kawai ina yin haka ne saboda gudun zubewar mutuncin iyayenmu da kike ƙoƙarin jawo musu, saboda fitsararriyar shigar da kike yi. Dubansa ta yi tana yamutsa fuska ta ce, To wai don Allah ni kaɗai ka gani da za ka ce haka? Duba fa sauran matan da ke wucewa, kusan ma na ce gara shiga ta da tasu. Sai dai ɗan harare ta sannan ya ce, Su waɗannan su yi ta yin abinsu bai shafe ni ba, Ke na sani, ƙanwata ce ta jini, ji take yi duk ta wajen da suke, sakamakon kowace budurwa da ta zo wucewa tana lura da kalar nacin kallon da take bin kalifan da shi. Don haka ta shirin juyawa ta tafi babu zato ta jiya ce, muddin kuwa kika ƙara taku ɗaya daga nan, sai kin raina rashin kunyar da ke cikin kanki, wai me ke damunsa ne yau? Mutumin da ta san magana ma sai ta zamar masa tilas yake furtawa? amma shi ne yau ya nace wa yinta a kan ma abin da babu ruwansa? Tambayar da take yi wa zuciyarta kenan, kamar za ta yi kuka ta juyo, don ji ta yi sauti na sake fitowa daga hol ɗin, ga alama an fara gabatar da komai na kamun kamar dai yadda aka tsara. Kuma ga shi kiran amarya sa'a sai shigowa yake wayarta, amma tsayen da ya mata a gaba ya sa ta kasa motsin kirki don kwarjinin da ya mata yau gani ta duk ya cike wajen. Duban agogon hannunta ta yi ta ga ƙarfe hudu da arba'in da hudu. Don haka ta sake duban su a maraice ta ce, Don Allah doktor, ka bar ni na wuce mana, kaga sai kira na ake. Na ce fa ba za ki je inda mazancan ke shiga ba. Zaro idanuwa ta yi ta ce, Wai ka san bikin wa ake yi kuwa kake faɗa min cewa ba zan je ba? Ɗaga mata gira ya yi tare da taɓe bakinsa cikin koyin kula ya ce, Eh, na san wace ce, da mama ta sanar min a jiya da na naje kuna bikin babbar ƙawarkin nan wannan mara ji kamar ki ko da yake gara ma ita da ke a fagen azancin hankali don haka maza ki koma gida na faɗa miki a daidai nan hajiya hadiza da hajiya firdausu suka wuce a mota amma hajiya hadiza ta lura da su a tsaye saɓanin hajiya firdausun don hankalinta baya wajen shiko da ya gama faɗan hakan ya juya zai tafi ya ga ki barin wajen A zuciyarta ta sake cewa tab lallai ma wannan mutumin ƙwarai ya yi masifar raina min wayo, Aiko wallahi abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne. ta ce ta sake sabon ƙara ta yi saurin ɗauka tare da cewa "Sori ƙawata gani nan tafe. Ji ta yi ya sa hannu ya zare wayar tata tare da saka ta aljihunsa. Wannan karan kasa magana ta yi, kawai ta zuba masa fararen idanunta da ɓacin rai ya sa suka fara canzawa. wayarsa ta ga ya ɗauko ya kira babu jimawa ta ji ya ce Yunus kawo min mota nan inda kake hango ni abin da ya ce kenan ya mayar da wayar aljihu ko minti biyar ba a yi ba sai ga Yunus a cikin mota ya yi fakin a gabansu ya fito tare da miƙa masa makullin sannan ya dubi Hindu da ta cika da fushi saura kaɗan ma ta fashe da kuka ganin hakan da Yunus ya ya san cewa wata matsalar ce ta sake haɗo su da mutumin nasa Don haka a cikin tsokanar ya ce, ya dai headache mu? Na ga kamar kina cikin damuwa, alhali kuma gashi kuna ta hidimomin biki. Aiko wata doguwar harara ya samu daga hindin tare da cewa cikin tsiwa, ban sani ba, babu abin da ya sha maka kai da ni malam, Dan sa ido kawai. Cikin sanyin dariya Yunus ya ce, ah, ranki ya daɗe, Allah huci zuciyarki, tunda dai ba ni na karzo man ba, bari a takura min da ratayarsa ya matso wajen Khalifa ya ba shi hannu shi ma ya kama nasa suka jinjina sannan Yunus ya ce to ni na wuce Khalifa ya ce to shi kenan sai mun haɗu yana mai shiga cikin motar shi ma Yunus ya zo saitin kunnen Khalifa ya ce ah abokina yare na ga haka kai da mutuniyar taka ko kun jone ne ba mu sani ba don wallahi kun yi masifar dacewa hararsa Khalifa ya ce kai fa baka da mutunci kama daina wannan maganar mai kama da tatsuniya Hararsa shi ma Yunus ɗin ya yi bayan ya miƙe tsaye daga sunkuyawar da ya yi ya ce, "Hun, hmm, kafiya kafiya ai, amma babu komai, lokaci zai nuna mana, a lokacin ne kuma zan baka amsa da ya dace." Ni na wuce ya yi maganar yanayi wa Khalifa wani murmushi yayin da Khalifa ya yi ɗan tsaki tare da kallon Hindu bayan ya buɗe mata gaban motar cikin nuna isa ya ce, Shigo, ta zaro idanuwa waje a ɗan tsoraci ta ce, Ina za mu je? Sake tamke fuska ya yi sannan ya ce, sai da ke zan je na yi, ba don so ba, ta zagaya ta shiga motar, tana ji tana gani suka bar unguwar, takaici ya sa ba ta san ma sanda ta fashe masa da kuka ba, tare da ɗora kanta a kan cinyoyinta, ko a jikinsa, haka ya hau titi yana jin wayar tata na sake sabon ƙara, ya ɗauko ta tare da kashewa gaba ɗaya ya mai da ita ya ajiye, yana ji tana koke-kokenta ko uffan bai ce mata ba, duk da yana jin kukan nata har cikin ransa. Dole ta haƙura da kukan, ta soma ajiyar zuciya. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Da daɗi soyayya idan da ƙauna,